bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'isan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci na rana alhamis wanda ya kama biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne ya zo daidai da sha tara ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato bi ga wata ramadan amma za mu waiwaya shekara ta ɗari da goma sha hudu daga hijira wani gagarumin yaƙi wanda tarihin addinin musulunci da tarihin nahiyar turai ba zai manta da shi ba ya abko wannan gagarumin yaƙi lalle haƙiƙa yana da kyau dukkanin musulmi ya san wannan yaƙi da darussan da suke cikinsa yaƙi ne wanda nahiyar turai ba za ta manta da shi ba a gefe guda kuma yankin andalus ba zai manta da wannan yaƙi ba wannan yaƙi shi ake ce da shi yaƙin bala'u shuhada'i ko kuma yaƙin buwaite a wani ruwayar ko a yaren turai wannan yaƙi yaƙi ne daga jinsa kasan an samu shuhada'u waɗanda suka yi mutuwar shahada a cikinsa domin an kira shi da bala'u shuhada' babban jagora jarimi tabi'i mai tsoron Allah abdurrahman al-gafiki rahimahullahu ta'ala shi ya jagoranci wannan yaƙi wanda wannan bawan Allah ta yana ɗaya daga cikin mutanen da sunansu ya dawwamu a tarihin addinin musulunci sai dai abin takaici da yawan mu ƙila ma yau muka fara jin wannan suna balantana ma mu san irin gudunmowar da ya ba wa addinin Allah wannan babban tabi'i sunansa abdulrahman bin abdullahi bin bashar bin sarim al-ghafiki shine abdulrahmanu ɗan abdullahi ɗan bashar dan sarimul ghafiki al-akki a gefe guda kuma ɗan kabilar ak wanda nasabarsa tana komawa ne zuwa wata kabila ta larabawa da ake ce da ita kabilar gafik wanda wani bangare ne na kabilar ak da take yankin yemen wanda dama yemen yawancin tushen larabawa na asali daga yemen ne da za ka koma tarihin larabawa za ka samu lallai hakika suna da alaƙa dumu-dumu da ƙasar yemen ta yanzu wanda yanki ne da dadde a wajen tarihi wannan babban tabi'i ane masa alkunya da abu sa'id kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda suka kwankwaɗi ilimi a wurin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle hakika duk mutumin da ya samu tarbiyya a hannun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle ba abun mamaki ba ne ya zama nagartacce mutum nagari shi yasa wannan tabi'i in kana bayaninsa mutum ne adali mai tsantseni mai haƙuri mai adalci a bisa talakawansa wanda yake ba da al'amura yake taimakon al'umma duna intizari ayi muƙabil ba tare da yana jiran sai an bashi wani lada ba babban malamin tarihi al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala yana faɗa dangane da wannan babban tabi'i jarimi a cikin ƙasaitaccen littafinsa na siyaru a alamin nubala ya ce abdurrahman bin abdullahi al sai ya faɗi wannan suna nasa sai ce amirul andalus sarki ne a andalus na sha faɗar andalus shine ƙasar spain ta yau gaba ɗayanta da wani ɓangare na ƙasar faransa da wani ɓangare na ƙasar portugal a wancan lokacin su ake cewa andalus to imamu zahabi ya ce sarki ne na andalus wa amiluha lihisham bin abdulmalik sannan ya zama ma'aikaci ko gwamna na andalus ta fuskar khalifan nan na daula ta bani umayya hisham bin abdulmalik daga nan imamun zahabi sai ya fara bayaninsa cewa shi ma ya yi ilimin hadisi ya rawaito ilimin hadisi daga abdullahi ɗan umar ɗan khattabi radiyallahu anhuma sannan Abdul aziz ɗan umar ɗan aziz. shi kuma ya yi ruwayar hadisi a wurinsa hakanan da abdullahi bin iyad sannan imamu zahabi ya ci gaba da cewa wa zakarahu ibnu bashkawal dan bashkawal ya ambace shi a cikin waɗanda suka shiga andalus daga cikin tabi'ai to kaga shi abdurrahman al-gafiki tabi'i ne kuma ya kasance daga cikin mutanen da suka fara shiga andalus a farko-farko ai andalus asalinta ba garin musulmi ba ne ba ƙasar laraba ba ce tana yankin turawa farkon wanda ya fara jefa kasafarsa a andalus shine ɗarif bin malik ya zama ya fara shiga ya gano me yake wakana andalus daga sannan sai musa bin nusair sai ya aike da ɗarik bin ziyad a matsayinsa na dakare kwamanda da manyan jarumai suka shiga andalus suka fa yada daina matsalanci to shi abdurrahman al-gafiki ya bi wagar musa bin nusair domin bayan da tsarik bin ziyad ya shiga andalus sai musa bin nusair ya ƙara jaddadawa ya todo ta rundunar aka ƙara bude birane a shekara ta casa'in da uku daga hijira to abdurrahman al-gafiki yana tare da shi to ana nan bayan lokacin da umar bin abdulaziz ya zama shine halifan musulmi a syria, kada ku manta daular ta musulunci tana syria, babban birnin shine damascus kenan amma kasashen da suke karkashin daular musulunci sun taho har nahiyar afirka har andalus to andalus tana karkashin halifanci na umar bin abdulaziz wannan khalifa adali to a lokacin sai umar bin abdullazi sai aike wani gwarzo wani jarumi, mai tsoron allah da ake ce da shi a samah bin Malikil Khaulani. ne wanda wannan a samah ya kasance gwamna na farko-farko a andalus ya tura shi a cikin watan ramadan shekara ta ɗari daidai daga hijira yau shekarar uku da ta wuce sannan umar bin abdullazi sai ce wannan gari na andalus maimakon ya bi gwamnan afirikiya gwamnan afirka da ke maroko da ke kairawan saboda muhimmancin andalus sai umar bin abdulaziz ya ce direct gwamnan ya dinga amsa umarni daga fada shugaban kasa daga syria wurin umar bin abdulaziz wanda shi sama bin malik al alkaulani dama ya ji labarin abdurrahman algafaki ya ji mutumin kirki ne kuma ya ji yana ɗaya daga cikin mutanen da suke a zauna andalus kuma tabi'i ne kuma ya san cewa ya abokanci sahabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsoron Allah nan mai ƙoƙarin kwatanta abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi? wato Abdullahi bin Umar bin al kattab radiyallahu anhu to sam sai ya ji cewa abdurrahman algafaki yana zauna a andalus to lokacin da ya je sai ne musu zauna da shi da ya gan shi ya yi ma'amala da shi sai ya ga cewa ashe ganin ka ya fi ka ne ma'ana labarin da yake ji na nagartarsa da takawarsa ashe ma kaɗan ya gani sai da ya ma'amala da shi to a lokacin sai samh ya ce zai ba wa abdurrahman algafaki mulki ya naɗa shi gwamna na wani ɓangare na andalus amma da yake ba mulkin ne a gabansa ba allah ne da manzansa a gabansa sai ya ƙi sai ce da shi ya gaya masa wata kalma shahararriya ya ce ina ma ji lil jihad ya ce ni na zo ne domin ne jihadi da ya sa na bar sham na tawo andalus kenan da aka lokacin sai tarayya da shi a dukkanin yaƙoƙin da ya yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa sai andalus sai ta gyaru ta yi kyau musulunci ya yadu a hannun samh bin malik al-Khawlani wanda sai ya yi yunkuri ya ce to ya yi wata azama da niyya sai ya buɗe dukkanin garuruwan turai irin su faransa irin su almaniya germany gana da su ingila da suka rage ya ce sai ya kai musulunci wa'annan nahiyoyi ya ce kai sai ya ma shiga ta wajen switzerland ya kewayo ya shigo turkiya birnin kustantiniya ta ɓangaren yamma maimakon ya shigo shi ta ɓangaren gabas lokacin da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga yunkurin bude Constantinople duk ta ɓangaren gabas suke shigowa amma shi da ke ya shigo Andalus sai ce ta baya zai shigo ya bude Constantinople domin harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kansa cewa wallahi sai kun bude kusantiniya kuma madalla ga sarkin a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madalla ga rundunar shi yasa shi as-samh yi kokari ya biyo ta baya ka ji malam wannan jihadi da zuciya wacce take kokarin yada addinin Allah wanda manufarsa shine wannan kogi da ake ji da shi al-baharul mutawassit shine mediterranean ya mai da shi cewa kogin da dukkanin gabobinsa su zama cewa musulunci ake a wannan wurin da aka lokacin je sai tara runduna sai suka danna suka tafi faransa kuma a lokacin suka ci karo da wani birni na farko suka buɗe wannan birni suka tarwatsa mutanen suka mai da shi birnin da ake la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga nan sai suka nufi birni na biyu to a lokacin ne sai shugaban faransa sharmatel da ya ga abin da ya kawo masa farmaki sai ya kai kukansa wurin nahiyar turai gaba ya ce a kawo masa ɗauki ga larabawa nan musulmi sun zo da barbar za su cinye ƙasashen turai su mai da su musulunci to a lokacin ne sai turawa suka haɗa runduna mai tarin yawa daga kowane bangare na ƙasashen turai a lokacin aka yi wani yaƙi tsakanin musulmi da turawa a daidai kofar wani gari da ake ce da shi toulouse wanda na ji toulouse ɗin yana cikin portugal allah kuma ya ba wa sama nasara ta yanda yana wannan yaƙi to sai aka cillo wani mashi da wata kibiya wanda wannan ce ta jawo ajalinsa sai kwamandan kwamandoji jarumin jarumai ya faɗi ya yi mutuwar shahada to wannan ne sai sa sai jikin mutane sai ya mutu al'ummar musulmi da suke yakin saboda sun ga kwamandansu ya yi mutuwar shahada sai jikin mutane sai ya sanyi sai suka nemi su yi saranda wanda dama turawa sun ninninka su a yawa a lokacin sai wannan roma suka yi yunkuri su yi wa musulmi su kuwa sallah suka yi nufin su karar da musulmi gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki to a daidai lokacin wannan gwarzon namu da nake tarihinsa abdullahi algafiki Allah sai ya fito da shi wanda mun ce dama shi sam ya ja shi a jiki har ya ce zai ba shi gwamna ya ce shi ya zo andalus ne domin jihadi fi sabilillah a lokacin sai ya karɓi raga mafilin sai ya karfafa wa mutane gwiwa ya kabbara ya nutsar da mutane ya sa mutane tsoron Allah to da ya daidaita tsarin sai ga cewa a lokacin ba yaƙi ya kamata yi ba saboda shi yana da fulanin na yaƙi akwai lokacin da in aka tashi ana so ka kai farmaki ne akwai lokacin ana so ka ja da baya ne sai ga a lokacin bai kamata yi yaƙi ba don haka sai ya ja da baya sai ya ce su koma andal su koma ƙurɗuba hatta a ƙara samun shiri to bayan da suka koma ƙurɗuba sai aka wayi gari babu gwamna a andalus to a lokacin mutane sai suka ce to ai babu wanda ya cancanta su naɗa shugaban musulmi gwamnan musulmi na wucin gadi a andalus saboda halifa ne yake nadawa, to kafin halifa ya nado wani sabon gwamna sai suka ce sun naɗa abdurrahman algafiki a daidai wannan lokacin ɗan takaitaccen lokaci ne amma saboda ya iya mulki kuma tsoron allah ne a gabansa wallahi irin wa'annan ya kamata shugabannin su dinga koyi da su wai kada ka ce wai tsawon lokaci ne yake sa kai abin kirki ya abin a ne a kankanin lokaci in za ka yi gyara za ka yi gyara da haka lokacin abdurrahman algafiki ya zo ya tarar lokacin kiristoci da suke arewacin andalus sun fara yin tawaye garuruwan da aka sun fara ɓaɓɓallewa suna komawa kiristanci da aka sai ya yi wani yunkuri sai ya je ya kwantar da wannan tarzoman ya daidaita sha'anin andalus wanda yana da cikin aikinsa da ba za a taba mantawa da shi ba ka san na ba da misali ina ce maka andalus da za ka ɗauki najeriya ka ɗauki mafuɗin andalus za ka ga iri ɗaya ne kawai bambancin mu a najeriya kudu shine garin wayanda ba musulmi ba arewa kuma garin musulmi to andalus akasi ne kudu shine garin musulmi arewa kuma garin kiristoci in ka duba irin su barcelona duk a can ziki wanda tun lokacin da musulunci ya je andalus ai bai taba cin barcelona ba dama ita can yar katoliya ce ko ma menene na addinin kiristanci haka take to sai ya je ya tabbatar da wannan yanayi kuma ya tabbatar musulmi sun ƙara kwato waɗannan garuruwan to lokacin da umar bin abdulaziz halifa a ya ji labari ga abdurrahman al-gafiki abin da yayi kuma cewa ga rumawa nan suna shiri daga faransa daga turai su zo su yaƙi andalus a lokacin kawai sai ce to ya naɗa abdurrahman al saboda ya ga he is qualified ya cika ya cika waɗannan sharaɗai laka lokacin ya naɗa shi a matsayin gwamna na ainihin andalus wanda a lokacin ya zo ya daidaita al'amuran andalus kuma ya zama cewa ya daidaita mutane malaman tarihi suka ce abin da ya samu nasara shine sai ya cusa wa mutanen andalus tsoron allah da kuma ikilasi a aiki duk al'ummar da ta rasa wannan to za ka samu al'amuran ta halace duk al'ummar da duk wani mulki da za a inda ba za a sawa al'ummar tsoron Allah ba a daidaita mutane akan bin tsarin Allah su bi shari'a a kafa hizba a kafa dukkan wasu hukumomi wayanda za su dakile badala to duk abin da za a yi wa mutane ko mai titi ko mai gada ko mai waye aikin banza ne amma hanga ta dena musulunci sai ka daidaita mutane mutane sun zama suna tsoron Allah to abin da ya fara yi kenan shine sai ji dadin mulkin amma duk abin da za ka yi in baka daidaita mutane ba mutane baka sa musu tsoron Allah ba ma'aikatan gwamnati baka sa musu suna ikilasi ba baka daidaita mutane da doka ta satar kayan gwamnati ba to al'amura za su lalace shi sa kasashe irin su china da kasashen da suka ci gaba ba sa yadda a yi almundahana da dukiyar al'umma duk ƙarshen lalacewa ya koma satar dukiyar al'umma a wawashe dukiyar al'umma ko wasu mutane don suna riƙe da hukunci su dinga yi kansu budget suna ba kansu kwangiloli na constituency na wane ne suna sace dukiyar al'umma suna dan sanwa al'umma kaɗan dole al'amuran su lalace a cani in suka kamu jami'in gwamnati ko wani dan siyasa yayi kisa suke yi to sai kaga sai aka zauna lafiya ba a sata amma yanzu da an yi a anan duk abin da aka yi shikenan in sai a kyale ka in kaga ana farauta ka to sai kana adawa da gwamnati da ka fara adawa da gwamnati bayan da kai aka yi satar da komai za a daga ma kafa amma kana fara tsagawa gwamnati yatsa sai a ce to a turo masa efcc a turo masa icpc a bincike shi dama yana da kashi a gindi to ba kasar da za ta ci gaba da haka shi sa to abin da abdurrahman algafaki ya yi kenan sannan me duk wanda ya ba mukami sai da ya ba wa zawil kifaya wa'inda suka dace su riƙe abin wanda za su iya ba wanda suke da hanya ba mu abin da yake lalata al'amuran mu anan shine yawancin mulki ana ba mutanen da ba su da qualification ba za su iya ba ba harkar su bace amma saboda daurin gindi saboda su yan party ne yan jam'iyya ne saboda su yan kabilar wanda yake mulkin ne ko yan local government din wanda yake mulkin ne sai a ɗauka sai a ba su dole al'amuran su lalace to shi al-Rahman al gafiki abin da yake nan kai sai ya ga cewa akwai wasu abubuwa da aka yi ba daidai ba ma lokacin da ana jihadi ko ana buɗe andalus akwai wuraren da aka kwace cocina na nasara kuma ba akan hanyar shari'a ba domin manzala salisu salama ya nuna mana idan za a je yake idan aka je aka samu mutane sun dukufa a cocinsu suna ibada manzala salisu salama ce kada ta basu a kyale su to abdurrahman al-gafiqi ya gane irin wannan kurakuran da cocukan da aka karbe su ba bisa ka'ida ba sai ya dawo wa da wa'annan kiristoci tunda suna ba da jizya ga daula ta addinin musulunci wanda daga cikin abubuwan da ba a mantawa da shi a andalus shine ya yi wata gada a birnin kurtuba shine kotuba ko wanda ya gina ta a daidai wani korama ko wani ruwa na kurduba domin mutane su dinga bi ta kai shine fara zuwa da wannan aidiyar tun shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu da ta wuce ya yi gada ya yi fly-over, wacce mutane za su dinga wucewa ta kan ruwa wayan ana gaya ma kada kan ruwa wai turawa ne a yanzu technology ɗinsu ya jawo suke yin gada a kan teku ko a'a tun zamanin daular musulunci duk al'ummar musulmi sun kware wajen wannan abun wanda ya yi ta kuma a wannan lokacin duk kusan nahiyar turai da ma duniya tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wonders of the world abubuwa na ban mamaki wanda ana ganin cewa wannan ba ƙaramin fasaha aka zo da shi ba ta gene-gene sannan a lokacin sai ya daidaita dukkan wani rabuwar kai da ke tsakanin larabawa da barbara domin ya je ya tarar da andalus akwai larabawa akwai muwalliduna akwai barbar duk kabiru ne su ne asalin yan andalus wasu kuma sun karɓi musulunci wasu kuma suna kan addinin amma suna shigar larabawa da yanayi na musulunci ya tara akwai yahudawa ya tara akwai nasara kiristoci duk andalus sai ya yi kokari sai ya haɗa kansu shine ya sa musu soyayyar juna suna taimakon juna wanda wannan ne ya sa ya samu nasara shi sa najeriya wala in dai ba mu haɗa kai ba duk wani abu da kake tunani na ci gaba har yau sai ka ga mu mun ci baya in dai ba a cire mana dukkan wani abu na rabuwa kai ba dole al'umma in tana so ta ci gaba sai ta haɗa kanta shine dalilin da zaka cewa kowace al'umma sai ta ci gaba amma siyasa ce ta turai mala turawa ba su da kirki su suka yi wani system suka ce divide and rule suka ce ka raba kansu sai ka mulke su da suka tashi kasashen duniya sai suka raba mutanen da suke al'adarsu da addininsu da zamantakewarsu da irin abincin da suke ci da gidajensu da suturarsu duk iri ɗaya sai suka raba su al misali ƙurdawa, kamata a yi musu ƙasa ƙwayaɗe amma sai suka keta su wasu suka bar su a cikin ƙasar iraki wasu suka bar su a cikin ƙasar Turkey. wasu suka bar su a ƙasar syria da suka yi mulkin mallaka ana sane shi sa kurdawa suke wani yanayi da sun haɗu saboda sun san tarihin kurdawa jajirtattun mutane ne irin su salahuddin al ayyubi ne wanda ya kwato birnin kudus daga hannun kiristoci to lalle hakika sun san ba ƙaramin cin nasara za a yi ba ba ƙaramin musulunci suna zai ba suna sanin suka yaka da suka zo nan nijar in ka kalli 'yan arewacin najeriya kano katsina sokoto kebbi waye waye za a ga 'yan maraɗi 'yan da magaran 'yan su ne masu kama da 'yan najeriya domin musulmi ne suna hausa ko da dai akwai buzancin da waye da sauransu suna rawani suna sa dogon riga suna abu irin na hausawa wannan ya kamata to ne kamata a yi ƙasa ɗaya arewacin najeriya a haɗa su da nijar amma tura saboda ƙiyayya domin kada mu samu ci gaba sai suka raba mu raba kuma in ka koma in ka haɗa su da irin 'yan togo da irin yan benin kwatano za ga duk irinsa da jinsu ne a karkata hular da wayar sauransu da idanuwan duk za ga iri ɗaya ne su ma sai suka ce ba za a hada su ba a yi benin daban a zo nan a yi o o o o o a najeriya har ma su zo su yi mulki su dinga wahalar da 'yan najeriya suka ce a yi haka sannan ka koma bangaren shashin ibo da sauransu su kuma sun buga ma da 'yan kamaru addininsu da 'yan kalaba da 'yan ribas da 'yan cross ribas da 'yan waye za ga sun fi dacewa da 'yan kamaru domin akwai addini iri ɗaya to duk ana sana aka yi wannan abubuwan shi sa wani yana daga cikin matakin da makiya musulunci suke bi domin su raba kan al'umma musulmi kuma kullum aiki suke ba za su taba bari kanmu ya haɗu ba hatta ta fuskar addini da aƙida da waye da sauransu akwai shirin da suke na ƙarƙashin ƙasa a zuwa ɗauki nauyin wani shaidani wani ibilishi, a sa kawai ce bai yadda da hadisai ba a dinga turo masa kuɗi ta karkashin ka suna sana yake haka domin a ɓata ran ahalin sunna a ɓata ran masu san bukari da musulun duk ana sana haka mana duk makirci ne kai mu kanmu a cikin al'umma musulmi in ka shigo ahalin sunnan sai ga zan ce ahalin sunna ai akwai yan ɗarika domin yan ɗarika ba ka cire su daga cikin ahalin sunna ba sai dai waɗanda suke kafurci masu cewa komai Allah ne masu guluwi amma dai yan ɗarika masu rike tarbi masu wazifa ta Allah da annabi masu bandiri na Allah da annabi duk ba ka cire su daga cikin zumra ta ahlus sunna ba in ka san abin da kake a ilmance ka koma littafin Abdul Qahir ina ji ya yi ya sa karni na uku wajen shekara dubu ɗaya da wani alfarko bainal firak da ya yi ai dai ya sanya sufaye a cikin zumra ta ahlus sunna in ka ga mutum to wanda ya fandare ne akan aqidarsa yake kafirci duk mutumin da ya ce komai Allah ne ya kafirta ba sufi bane ƙarya yake duk mutumin da ya rike wani makaluki ya ce shi ne tsaninsa shi ba ruwansa da annabi shi ya rike shi ma karya yake ba irinsu muke magana ba to suna sane in ka shigo cikin mutu za ga akwai adu suna akwai sufi akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai ahalus sunna in ka shiga kadiriya ita ma akwai kaza har a wawo akwai takiran kaza akwai ta kaza in ka shiga tijjaniya akwai kaza akwai kaza akwai kaza in ka shigo ahalus sunna ita ma ka ce to akwai izala akwai salafiya izalan ma akwai ta jos akwai kuma ta kaduna wacce ta koma ta abuja daga baya sannan ka shigo ahalus sunnan kansu sai ga zai cewa ai su ma din kansu arabe ki akwai yan jami'atul islamiyya wanda su madina suka yi su suna kallon yan sudan ko wanda suka yi karatu a najeriya a buk ko a abu suna kallon su ba ba bane su ma yan buk suna kallon su kawai su ma aqida kawai suka sani ba san fannoni na ilimi ba duk haka ake da an tashi abu sai ga yan jami'atul islamiyya sun ware kansu cikin ahlus sunna bane ke ma magana su daban suke su ma wani can daban suke to wannan duk daga cikin makircin kada a bar al'ummar musulmi ta haɗu a haɗu kuma kullum ana taraddi na babu gaira babu dalili a social media kada ka ɗauka wai haka aka bamu wallahi akwai akwai shiri na ƙasa wane ya wane raddi wane kullum ya sauraka musamman yanzu a wata ramadan ɗin ranka sai ya ɓaci an samu baje kolin raddi sai an samu topic da za a yi taiwa juna raddi to duk al'ummar da take kawai ba za ta ci gaba shi yasa lokacin da aka ce wancan mutsiyacin Trump wai zai kawo Najeriya hari na ce to Allah ya ji kan Najeriya domin kasashen da uwarsu ɗaya daya ɗaya su ɗaya kansa hada suke an kai musu farmaki an ci nasara kansu to ya ga al'ummar da a cikin gida ma sun kasa haɗa kansu a cikin gida an kasa haɗa kai to wannan ba karamin tashin haka to abinda abdurrahman al-gafiki yayi sai ya ga cewa a andalus akwai barbar akwai muwalliduna akwai larabawa Larabawa ma akwai kaisiya akwai yamaniya sai yayi kokari ya hada kansu ya sa musu kuma kaunar juna shine suka yi aiki shine sai tunkaru wannan yaki da ya faru a rana mai kama irin ta yau ya tattara mujahidai mutum dubu ɗari domin a je a buɗe faransa daga nan ya tinkari wannan nahiya ya dinga shiga birni ɗaya bayan ɗaya yana cinsu da yaƙi duk garin da ya je sai ya ci su da yaƙi har sai da ya zo wani gari da ake ce da shi bodo wani babban birni ne a faransa a wancan lokacin a lokacin aka yi wani gagarumin yaƙi turawan nan suka tsaya tsayin daka masu kare wannan birni suka tsaya suka kare garinsu amma saboda ƙarfin zuciya na wa'annan mutanen da Abdulrahman al ya gina su a ɗaya ɗaya, manufar su suna da teamwork suka danna wannan gari na ainihin bodo kuma suka cinye shi gaba ɗaya, sarkin garin aka halaka shi to a lokacin ne sai musulmi sai suka samu ganima mai tarin yawa to anan matsalar musulmi ta zo wannan yaƙi da da labari yaƙi na bala'ad shada to ga furobula ɗin a nan ya zo da aka samu wannan ganima garuruwan da aka bude musamman boda ɗin sai musulmi sai suka raba rundunarsa gida biyu rabi suna da makaman yaki rabi kuma sun ɗauki ganima sun samu ganima mai tarin yawa kaga an sami losing na rabin runduna kenan to wannan ta sa lokacin da suka danna turai ita rundunar da take da makamai ita ce a gaba mai ɗauke da ganima kuma tana bin su da suka je sai abdurrahman algafaki sai ya shiga birnin lyon da za ka zana faɗin lyon a ƙasar faransa ya buɗe wannan garin lyon ya koma ƙarƙashin musulunci daga nan ya shiga wasu biranen daban wanda har sai da ya zo mil ɗari ne kaɗai ya rage masa ya shiga birnin paris na faransa a sannan da an samu wannan to da tarihin musulunci tun a lokacin ya canja da an ci nasara a lokacin ne aka yi wani yaƙi wanda yake yaƙin rabagar dama a lokacin sai sharmatel sarkin faransa kuma sarkin turai gaba ɗaya sai ya kai ƙoƙon barasa wurin fafaroma na wancan lokaci da manyan malaman kiristoci tun a wancan lokaci turai haka suka yi da abu ya shafe su sai su tafi wajen malamansu na kiristoci sai su kai musu ƙoƙon bara su kuma suna da faɗa ji sai su yi kira a cikin mutane sai mutane kowa ya fito domin ya jihadi to a lokacin ne sai musulmi suka zo suka tinkari rundunar da shi wannan fafaro mai ya kira ya ce duk mutumin da ya je an ba shi aljanna sai ya hasilu ala sikkin fil jannati haka ya musu alkawari zai samu sutanci zai samu gurbi a cikin aljanna to a lokacin ne sai turai gaba daya suka danno to mun ji rundunar shi abdulrahman algafike gashi sun ragu ga nauyin ganima to a lokacin ne sai aka gwabza wani yaƙi wanda wannan yaƙi lalle haƙiƙa musulmi sun yi rawar gani har sai da suka zama su ne suke rike da possession din kusan 65 ko 70 possession nasu ne a wurin yaƙin, su suke rike da ragamar wannan yaƙin? sai turan suka ga cewa lalle in suka ban musulmi aka di yawansu duk da sun ninka yi musulmi za su yi musu yalla sai suka yi wani fulani suka ce target din abdurrahman algafike ke kada a taba kowa wancan kwamandan da yake harraka su da yake nuna musu allah da yake tsara su a kashe shi in suka kashe shi to shine target ɗinsu kuma suka ce wa su wannan yakin in kuka sake aka cinye ku kenan turai ta koma andalus ta koma garin musulmi wanda wani masani da ake jira shi joseph labon yana faɗa yake cewa lau annal araba istawlu ala faransa da a ce larabawa a wannan yakin sun mamaye faransa lasarat baris markazan lil hadara wal ilm da birnin paris ya zama cibiya ta ilimi da civilization tun a wancan lokacin yace abin da yake bada mamakin ji Joseph Loban kana rajul share fi Isbaniya lokacin da musulmi suke mulkin Andalus mutumin da yake yawo a titi yake yawo a hanya gama gari Ya ce me yaktubu wa za zaka same shi ya iya karatu da rubutu saboda al'umma musulmi al'umma ce ta ilimi farkon abin da ya fara sauka a Alƙur'ani ikra Don haka sai yake buga wannan misali ci gaban civilization din ba ɗaya ba ne sai ce me wa a shi'ir haya hayanan wani lokacin ma yana shirya bartukan waka common man a andalus sai sai allazi kana fihi fil waqti allazi kana fihi muluku urba a daidai wannan lokaci da zaka koma Europe Germany ka je Ingila ka je Austria ka je Faransa zaka samu sarakunan sala ya arifuna kitabata asma'ihim yace ba su san ma inda za su iya rubuta sunansu ba wannan kaga ba musulmi ne yake faɗa wannan abu ba da aka dai a ƙarshe aka yi wannan yaki saboda ganima da ta yi tsanani wannan ta sa lalle haƙiƙa a ƙarshe dai sai suka farwa shi abdurrahman algafake wanda yaƙin an fara shi tun a farkon sha'aban na wannan shekara ta ɗari da sha hudu kuma sai da aka yi kwana goma ana wannan yaƙi wanda yaƙin bai auku ba sai a rana mai kama irin ta yau aka gama aka kashe wannan jarumi wanda bai kamata mu manta da sunansa ba daga nan ne kuma sai hankalin turai ya kwanta wannan ta sa kuma musulmi sai aka tarwatsa su da suka ga cewa ga abin da ya faru a lokacin sai wasu daga cikin jagororin musulmi sai suka ce a janye suka zubar da wannan ganimar suka koma da kyar zuwa anders wanda an ce sharmatar ya yi ƙoƙarin ya bi su don da ya bi su to da ya kashe al'ummar musulmi da tanuma an daina musulunci a andalus da bai shekarar 800 ba baya ba amma sai ya ji tsoro ko sun masa kofar rago ne sai ya ƙi bin su to daga nan ne kuma Allah ya kaddara musulunci sai da ya shekara 800 a Andalus wanda lokaci zuwa lokaci mun ji kuma lokacin ma za mu ji wanda dai a rana mai kama irin ta yau wannan jagora Abdulrahman al gafaki ya rasu wanda lalle haƙiƙa daga nan ne kuma sai burin musulmi sai ya kau na akan su je su bude birnin Constantinople wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan sa insha Allah za mu ji me ya faru akan Constantinople ya aka bude an bude Constantinople waye ma ya bude wannan birnin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'arsa ta fada akan sa jibi insha Allah za mu dora mu ji ya aka bude Constantinople wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma bangaren tafsiri jiya mun kwana a ayan nan ta shida zuwa tara cikin suratul nisa'i inda muke bayanin waɗannan abubuwa da aimu tarbiyya ginshikan tarbiyya da tsara al'umma wanda insha Allah mun fara bayyana bayanai a gaba ta farko sai muka tsaya saboda lokaci yau insha Allah za mu ci gaba da bayani a me Allah yake faɗa cikin wannan ayoyi na'am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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما نعم. Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi masu albarka ya ci gaba da yi wa muminai wasiti da kyawawan halaye da ɗabi'u wanda mun jijiya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shai'a ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ku yi tarayya da shi da wani abu shin wannan abun gunki ne ko waninsa nukuda ta uku Allah sai ce wa bil walidaini ihsanan ai ku kyautata ga mahaifanku ta yadda Allah yake wasice a kyautata wa iyaye ta hanyar yi musu biyayya da kyautatawa da girmamawa da ni'imta su ta yadda zaka samu Allah subhanahu wa ta'ala yana hada umarni tsakanin yi masa biyayya da kuma yi wa iyaye biyayya a wurare da yawa a cikin alkur'ani kamar wannan aya da Allah ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a hakanan akwai wannan aya da Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ubangijinka ya yi umarni ya hukunta ba za a bauta wa wani ba face shi sannan iyaye a kyautata musu wani wurin ya ce anishkurli dai ka ilayyar masir ka gode mun hakanan ka gode wa mahaifanka makoma tana gare ni wanda lalle hakika wannan biyayya ga iyaye a bace da Allah ya yi bayaninta kuma idan ɗa yana so ya ga kyau a duniya lalle haƙiƙa sai ya yi wa iyayensa biyayya ta yanda daga cikin irin wannan nau'i na biyayya shine kyautata musu rashin yi musu dukkan wani tawaye da rashin gaya musu magana mara daɗi a rawaito babban malamin tafsiri al'imam ibn al'arabi al-maliki yana fada a tafsirin wannan aya yana cewa birrul walidaini rukunun min arkani dini bin iyaye rukuni ne daga cikin rukunan addini fil mafarudat a cikin farlan abubuwa lalle hakika wanda suke raina cewa yi wa iyaye ba wani abu bane to suna watsi da rukuni daga cikin rukunan addini wallahi in kana so ga ka ci nasara a duniya da lahira ka bi iyayenka duk mutumin da kaga ya samu cin nasara yana kwanciya yi bacci yana cin nasara akan makiyansa da magautansa to ya bi iyayensa wato ba karamin sirri bane na cin nasara a ce ka dinga bin iyayenka wannan ba karamin abu bane da yake kara wa mutum karsashi da samun nasara a rayuwarsa ta duniya ballantana idan an je lahira wanda kuma biyayya tasu akwai biyayya da take a aikace wata kuma a baki a aikace shine ana so mutum ya dinga faɗa cewa ya yi musu lafazi mai daɗi kamar yadda Allah yake cewa fala taqul lahumā uffin wala "Harhuma". kada ka gaya musu baƙar magana shine uff kenan sannan kuma kada ka yi musu tsawa wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake so mutum ya yi wa mahaifansa shi sa malamai suka ce wasu abubuwa ne wajen babbu guda biyar waccan aya ta suratul isra'i ta faɗa na ɗaya fala ta ƙullahu ofin kada ka gaya musu mafi ƙanƙantar baƙan magana ko ka ce kash ko ka ce ash ko ka ce a dan me wanda wannan lalle hakika ba karamin abu bane da Allah subhanahu wata'ala ya hana da ya gaya ya mahaifansa sannan na biyu ladabi na biyu wala tanharhuma kada kai musu tsawa ka ce haba baba haba alhaji wanda wannan lafazai ne da suke nuna tsawa duk kada ka gaya musu waɗannan abubuwa wa kullahuma qawlan kariman ka gaya musu magana mai daɗi waqfid ma janaha dhulli min ar-rahma sannan ka shimfuda musu fukafukan kaskanci na daga jin kai mana ka kaskantar da kanka gare su wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira kace ya Allah ka ji kan waɗannan mahaifanawa kamar yanda suka rene ni tun ina yaro wanda wannan sune abubuwan da ake so mutum ya kula bin iyaye ba ƙaramin abu bane daga nan Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi nukuɗa ta hudu shine sai yake ce ma kyautatawa izuwa ainihin ma'abota kusanci su ne olil kurba su ne sadar da zumunci wannan ma abu ne mai muhimmanci kamar wanda suke 'yan uwanka ko 'yar uwarka ko baffanka ko kawunka ko 'ya'yansu wanda kuke da kusanci su ma ka kyautata musu bima wadda tihim ta hanyar ƙaunansu ka ji kana san su kuma Allah ya sa kana da hali ka dinga taimaka musu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dai a farkon wannan sura inda Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal alham ku ji tsoron Allah wannan wanda kuke roko da shi haka nan ku ji tsoron yanke zumunci wanda wannan in aka samu zumunci ya haɗu daga nan haɗin kai yake haɗuwa na al'umma gaba ɗaya kuma kaga gari ya ci gaba abin da dai abdurrahman algafiki ya yi kenan ya haɗa kan mutanensa aka samu waccan gagarumin nasara na biyar allah sai ya umarni da a kyautatawa ainihin marayu ya ce waliyatama wanda za mu ga a farkon wannan sura da wasu wuraren allah ya yi umarni a kyautatawa maraya domin maraya abu ne wanda ya kamata a kyautata masa ta yadda za a taimake shi a jikansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya ka hataini sai ya nuna 'yan yatsunsa guda biyu ma'ana ya nuna haka da haka muke da shi wanda wannan wajibi ne abu na shida shi ne kyautatawa izuwa miskainai waɗanda suke bukatuwa wanda an ce almiskin Shi ne wanda ba zai samu abin da zai ishe shi ba wanda ba shi da abincin shekara kasa akwai alfaƙir akwai kuma almiskin shi ne wanda yake talaka wanda yake ɗan ƙota yau miskini kuma ƙila yana da abin da yake na sana'a ko yana da albashi amma baya isarsa abin da zai tafiyar da rayuwarsa wannan ma Allah yake cewa a taimaka musu a ba su. ko kuma a yi musu bayani mai daɗi kyakkyawan zance a mayar da su in ba ba ce ku yi haƙuri kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kada a yi musu tsawa kamar yadda Allah ce wa amma sa'ila falatan har wanda in aka tabbatar da wannan tsari fa da wannan aya take magana wannan zai sa a samu haɗin kai da al'umma ta yi daɗi shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi bi ash'ariyawa mutanen abu musal ash'ari ya ce hummin ni wa anamin hum ya ce su daga ni suke ni daga su nake me suke yi sun kasance suna taimake a tsakaninsu in ana yunwa mai buhu ɗaya sai ya kawo mai kwano biyu ya kawo mai rabin kwano ya kawo mai gwangwani uku ya kawo mai gwangwani ɗaya ya kawo wanda ba shi da shi shi ma ya kawo jiki sai a haɗa sai a raba bisa wuya shi sa sai wa'annan ash'ariyawa suka yi fice manzala kuma ya so su akan wannan yace hum minni wa ana minhum su nawa ne ni nasu ne wanda wannan yana nuna cewa Hakika haƙiƙa al'ummar musulmi ana so su dinga samu wannan takaful din da ana samu da ba za a samu talauci a halin da muke ciki ba na bakwai Allah sai ce wal jari zil qurba nan ma a kyautata wa makoci wanda yake kusa gashi dai yana da makotantaka da mutum kuma yana da alaka ta jini tare da shi sannan kuma yana da alaka ta addini shine mai haƙƙi uku wanda lallai haƙiƙa kyautata wa makota wannan abu ne mai kyau na takwas sai Allah ce wal jaril junubi haka nan makoci wanda yake da makotantaka da mutum amma babu zumunci a tare da shi ba dan uwansa ne na jini ba wanda lallai haƙiƙa za ka ga musulunci ya kwaɗaitar wajen a kyautata wa makota yau fa alaƙa tsakanin makota ta yi tsami da yawa a wurare da yawa za ka ga cewa makoci da makoci ana gaba makoci da makoci wane yana jin haushin wane wallahi wannan duk ba musulunci ba ne dole sai an dinga kau da zuciya an dinga ƙaunar juna dole dama zama in aka yi sai wane ya saba wane wani ya saba wane amma abin da yawancin al'umma yau suke ciki na makotantaka wallahi ba sa tare da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautata wa makotansa ko ba musulmi ba ne? domin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa dubo makocinsa ba yahudi da ba shi da lafiya sai da ya je duba shi ya gaya jikinsa yake amma yau kai wai saboda gaba ko da wani abu da ke tsakaninka ba ruwanka da makocinka ba ka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan arawaito abdullahi dan umar ya yanka wata akuya da yanka wannan akuya sai ya zama ya ce wa yaransa wannan ɗauki ka je ka ba wa wannan ba yahudiyar makociyarmu ko kuma wannan makocin namu ba yahude ka ba shi wannan namu akwai yana ƙara tambayarsa sa sau biyu sai ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma la jibrilu yusini bil jari mala'ika jibrilu bai gushe ba neman min wasiya da makoci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu yace har ne tsammani Allah zai sa ya ce gado zai kasance tsakanin makoci da makoci makoci zai iya cin gadon makoci shi sa lallai haƙiƙa wannan abu ne wanda kuma za ka samu malamai sun ce to waye makocin naka kamar inda imamu hassan basari ya ce in ka irga gida arba'in shi ne makocinka duk wanda ya kai gida arba'in makocinka ne amma dai malami suka ce wannan barwa urf al'adar mutane kawai shi ne al'adar bahausa ina ne makoci al'adar larabawa waye suka ɗauka makoci to barwa abin amma babu zancen gida arba'in eh wanda wannan shine abin da yawancin malamai suka faɗa wanda lallai girman makoci yana da yawa kuma ina gani dole dai anan zamu tsaya saboda ina ganin lokaci yayi yi insha Allah za tashi wasahibi bil janbi abinda muka yi daidai Allah ka ba ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi bayan Allah da suke taimaka wajen yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi ka sa musu a mizanin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar